يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاطمة ما بعد فإن أصدق كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ثلاثة عشر ربيع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا جبوا إلى تريد أربعين دقيقة wanda ya daidai da shida ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Muna ƙara gode mafi mai kuwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa. Sinima Allah da ya jasa da ƙaddara wasa ya ƙara da mu a barka gidauniyar ma'aikotul Islah san dutse na wasu wajen Zaria don ci gaba da karatun littafinmu mai albarka littafin arba'una hadisan fi manaƙi kuɗi ummatul mu'minin wallafar abu abdullahi shu'aibu salihu zaria wannan shine karatunmu na takwas cikin jerin gwanon karatu suka wannan littafi mai albarka idan yan uwa ba su manta ba a jiya mun kwana a ƙarshen tarihin nana hafsa binta umar radiyallahu ta'ala ana wa arzaha wato takaitaccen tarihin nana hafsa yau insha Allah za mu tashi a kan hadisai waɗanda suke magana a kan manaƙi wato ƙwabaɗi falaloli na tsayyadatu na hafsa Allah maɗaukin sarki ya ƙare ja a gare ta. Idan ba manta ba a lokacin da muke tarjaman na na hafsa, na gaya muku cewa na na hafsa tana da cikin ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallama wanda yake ji da su. in ka ga dama za ka iya cewa daga nana aisha babu wadda take da matsayi kamar nana hafsa a gidan annabi ita kanta nana aisha ta faɗa ta ce ita ce kawai take ka faɗa da ka faɗa da ni saboda darajar da take da shi wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nana hafsa ƙwarani ya sauka a kanta kamar da Qur'ani ya sauka akan Nana Aisha in tatuba ila Allah faqad sabat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir don haka Nana Hafsa tana da daraja kamar da Nana Aisha take da kima to haka ita ma Hafsa take da kima haka ba ta annabi ce umuma ba a cikin mata nan babu wata wulaƙantacciya babu wata ƙasƙantacciya babu wata ta baya ga dangi sai dai suna ce ta rayuwa duk inda ka ga mutane suka wuce ɗaya biyu zuwa sama wani ya kone har annabawan Allah ba matsayinsu ɗaya ba cikin rukunu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajatin wa atayna Isa na Maryam al-bayyinati wa na bi biro qudus annabawan Allah wani ya kun kumbur kai mafabban na babban alababi wani al’aƙa da su a faru jarajafi wa a faru Allah ce ka kalli da muka fifito su a kan wasu da haka duk lokacin da muke karanta falalan mata da muka ce wacce tana da kima ba muna nufin wancan ba ta da kima ba ce ba haka ake nufi ba ɗabi'a ce ta rayuwa suna ce ta rayuwa kuma na taɓa ba ku na nake ce muku daidai da tufafin da kake sawa ka fi son wani tufafin akan wani tufafi daidai da takalmar da kake sawa ka fi son wani takalmin akan wani ainihin takalmin muna kuma Allah ta'ala ya dafi da mu ya gafarta mana ya daura mu akan abin da yake so ya yi shi malam yace al-ahadith al-warida fi manaqib umm al-mu'minina hafsa binti umar radiyallahu ta'ala anha wa ardaha hadisai da suka zo ta akan falalar uwar mu'minai sai da tuna harsa Allah ya kare da a gare ta alhadisu sani samin wa ashar an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma qala radiyallahu anhuma yuhaddisu anna umara ibn al-khattab حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنس ابن هضافة الصهر عبد الله أم عمر وانا هديث شين هديث نشأتك وتكين ديال وانا هديثان نموك طاوة وانا هديثان mala yace daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda da shi da wa da baban shi sayyidina umar shi abdullahi dan umar yana ba da hadisi yana ba mu labari anna umara ibn al-khattab lalle umar ban ina hina ta'ayyamat hafsatu bint umar yayin da eh, hafsa ta umar ta zama gwauruwa bi ma'ana mijinta ya rasu ta zama ba ta da miji ta zama gwamnuwa ne daga hunais ibn huzafa a sahari daga tsohon mijinta mai suna hunais san huzafa wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ga cikin annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi fatuwufiya bin madinati an yi hijira da shi ya mutu a garin madina faƙala umar da sayyidina umar ya fahimci kashi yanzu dai ba su da miji mijinta ya riga ya rasu kuma kusa abin da zai ba su mamaki su za su yi ba ya fara neman mata miji mijin ya mutu saɓanin ɗin saki ne idan saki ɗaya ne ko biyu akwai yiwuwar ne kome ke zuwa mutuwa ya yi ya mutu shi kenan umar yana ganin mijin yaron su aka yi yan abubuwan da ake na ɗabi'a na al'ada ila kwana bakwai ko kwana wani kwanaki dai wanda a ɗabi'ance mutuwa ta fi dukan mutum a wannan lokacin kawai sayar na umar da kan shi ya ce a ku usman ibn affan na tabbun sayar na usman ɗan affan abokin shi ne fa'arattu alayhi hafsa sai na bijiro mishi da ainihin hafsa na ya kai Usman ya ce na me ra'ayin ka zo ka auri ƴata Hafsa fa qala sai sayyidina Usman ya ce sa anzuru fi amri to ka dan ni lokaci shine sa anzuru fi amri zan duba ne al'amari na ka dan lokaci zan yi shawara wala bisu layali sai na dan dauki wasu yan kwanaki ba mun yi magana da sayyidina Usman sun malakiyani sannan kawai sai muka yi kicifar da sayyidina Usman faƙala sai na usman yana gani na sai ya ce mun wani bajali allah aka ta yau ni haza umar ka ce auri ɗaska hafsa gaskiya na riga na yi shawara na gana yanke hukunci bai kamata in yi aure a waɗannan 'yan kwanakin ba a yanzu ba zan yi aure ba fada umar sai na umar sai ya ce wadda fito a babakar nisiddiƙa sai na haɗu da sayyidina abubakar abubakar siddiq fakultu sai na ce ma na abubakar in shi ta zawwashtuka hafsata binta umar ya kai abubakar in ka ga dama in kana da bukata idan kana so zan auren maka da ƴata hafsa ƴar umar Allahu akbar kuma mutanen kirki ko Sun suke neman mai ƴaƴansu mazaje kuma anan ba mutum suke nema ba wa suke nema namiji suke nema shi sayid na umar ya kalli cin sabon annabi waye da cijo waye babban mutum waye san kimar aure da darajar aure sai mu usman me yasa zai mu usman ala as-sahi min alladhi yastahi minhu mala'ika? sayyidina usman kimar shi malaiku ma kunye shi suke ji hakan bai samu ba ya koma gurin wani dattijo sayyidina abubakar yace to ya kai abubakar in kana so ba zan aura maka yata hafsa fassa mata abubakar ko sai sai da abubakar sai ya dauke wuta sai ya shiru ya yi tip falam yarji ilayya shay'an bai ce mun komai ba bai ce yana so ba bai ce bai so ba bai ce sai na yi shawara ba bai ce ina da uzuri ba ko sai ya banza da ni ya shiru ya tare wa kuntu aujada alaihi minni ala usman sayyidina umar yace ya fufata ni akan sayyidina usman bi ma'ana da nace ba sayyidina usman ya aure ya yace ba zai aure yanzu ba umar bai jawo bai ji dadi ba ya ji haushi. to amma haushin da ya ji na usman mai sauki ne akan wa sayyidina abubakar don shi sayyidina abubakar banza ya da shi wato lokacin da mutum ya maka magana ya ce wani ina son ka ko ina son ka yi mun kaza kai banza da shi ko to zai yi fassara da dama ba fassara ta iya zuwa mishi wato wani ma yana ganin na rena shi ne bi ma'ana ma matsayin shi ya wuce a wuyata shi isa ma ya banza da ni shedan yana iya zuwa ya ce mai ai wato wayin shedan dai kala-kala kowace irin fassara zai iya zuwa ba. a ce sai na umar sai ya fukata ya ce sayyidina abubakar ya ɓata min rai fiye da ɓacin ran da sayyidina wa usman yi ma so da na yi mishi magana ya yi banza da ni wadda bisto na yaya ne. shi ke sai na rabu da su aka samu su yan kwanaki sun makakwaba ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai annabi ya ce na neman kare aure ba ba ta lokaci fa'an kahtuha iyawu annabi yana nema fab sai na aura ta kujala ya ƙarƙashin fa'an kahtuha iyawu wato kowane harafi a larabci yana da mana yanzu mu ɗan koma baya yace falakitu ababakri fa qultu lahu in shi'ta zawwajtuka hafsata bint umar in kana so zan aura maka hafsa ya umar ko fasa mata abubakar sai na abubakar sai ya shiru falam yarji ilayya shay'an bai ce mun komai ba wa kuntu aujadu alayhi aujada alayhi min usman minni ala usman sai ya zama ya fi kusa ta kan sayyidina usman fala bisto layali sai na zauna waɗansu kwanaki summa ma daga baya sai menene manzala ya nemi aurenta a larabci idan aka ce summa yana hukunta akwai tazara tsakanin faruwar abin da abin da ya biyo bayan shi shi yasa da Allah yake ba da labarin halittar ɗan adam bayan ya halci ɗan adam sai Allah yake summa hu sai ce mene fa wata ayata take kabanin summa mata hu fa’aƙobarau kafin ayar bayan Allah ya halitta ɗan adam daga haihuwar ɗan adam mafi yawancin mutane daga haihuwarsu suke mutuwa ko sai sun ɗau lokaci to sai Allah ya ce bayan mun halice shi summa daga baya sai me a mata wuce Allah ya kashe shi amma ana kashe shi ta ce fa akbarahu nan take ai mai kabari abin ne shi kuna gane makwa ashe din da kaga fa laraba suna ce mata fa'u ta'qif da abu ya faru aka ce fa to da wato kai tsaye shi yasa idan mutum ya mutu a musulunci ba a so a yi jinkirin mene binne shi yasa Allah da ya magana mutuwa bai ce summa amatahu summa aqbarahu ba idan da Allah ya ce summa amatahu Allah ya kashe shi summa aqbarahu to gawar kirista kina, kun san kirista idan mutum ya mutu sai a yi sati a yi wata ba abin ne shi ba a mu a musulmai sun ma'amata hu sai mai fa akbarau nan take shi sa yanzu nan yanzu nan da baki mutu wallahi kafin magariba kina dambo ba za a taba bari rana ta faɗi ba sai yanzu akwai wani dalili mai ƙarfi ila mijinki zai taso daga tafiya ko babban ɗanki ko mahaifinki ko dai wani uzuri wanda ya kamata wani ya zo a riban kwana amma duk wannan gigiwar yanzu nan wallahi in ka mutu karfe uku awa uku yayi yawa an maka wanka an sa ma da kafani an haka kabari an binne ka kuma an baka kai da aikinka Allah ya sa mu cika imani da ka sayar na Umar manzo Allah yana neman Hafsa sai ce mene fa an kahtuha iyahu ba ba ta lokaci ba wanda yake nuna ashe idan mutum ya gama ce yana son ta tana son shi to babu abin da ya fi kamata kamar me a yi aure Allahumma sai dai idan akwai uzuri kila tana makaranta misali tsoron shekara ɗaya ta kare ko ‘yan watanni ko kuma bai da aikin yi yana son ta tana son shi to amma idan aka yi auren yanzu za a zo a shiga wahala to babu laifi a ɗan jinkirta ya samu aiki ko wani dalili makamancin haka sun makasaba ha rasulullah sallallahu alaihi wa Aliyu sallama. sai maza Allah ya nemi hafsa aure fa an katuwa iyahu na aura mishi ita falaqiyani abu bakrin yanzu an yi aura mata tana gidan wa manzo Allah kowa alaihi sallam. sai muka haɗu da sayyidina abubakar fa qala sai sayyidina abubakar ce la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya hafsa sai sai na umar ya ce ma umar ba mamaki fa ka jawo shi na ko ashe mai hankali idan ya bata maka ne yana iya ganewa zan mu yi wani shari ƙarƙashin wannan sai na abubakar sai ya ce ma sai na umar ba mamaki fa ka jawo shi lokacin da ka bijiro min da hafsa ka ce ma aure ta falam arji ilayka shay'an ban amsa maka ba qala umar sai na umar ya yace qultu na'am qarai kuwa na jawo shi ban ji daɗi ba qala abubakar sai sayyidina abubakar yace fa innahu lam yamna'ni an arji ilai an arji'a ilayka fima alayya illa anni kuntu alimtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad zakara sayyidina abubakar yace babu wani dalilin da ya hana in ka amsa a lokacin da kace awa hafsa face kawai ni na ji annabi na san annabi yana maganarta na ji annabi yana magana ashe hafsa ta rasu ɗan ba ashe mutum hafsa ya rasu a yanzu ba ta da miji to idan namiji yana son mace ba irin mace bace mace za ka tana cewa ina son ka shi namiji mai cewa ina son ki jira da ke tsawon mamajin ke ce ina son ki ko ake rai ban yi shi ba wawa ba ne ina son ki ba zai yi wannan a ƙasa za ki gani a ƙasa za ki gani amma ya bude ba ke ce yana son ki ba da biyan maza ba ne idan ka ga namiji yana yawan maganar mace to alamar ne yana son ta da aka sayar na umar ya ji ana maganar hafsa annabi yana maganar hafsa sai ya fahimci mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama yana son hafsa sai na abubakar kenan ya ce to tun da naji annabi yana maganar ta sai na fahimci auren ta zai to tun da ko annabi yana son ta da aure falam akun li ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar yace ni ko ba yanda za a yi in je in watsa sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi yana son ta shi bai fito ya faɗa ba babu dalilin da zan je ina ya matidi cewa annabi yana son ta ba mamaki ya canza ra'ayi idan ya canza ra'ayi ai ba ta ji daɗi ba iyayenta ba su ji daɗi ba da haka wannan sirri ne don haka sayyidina abubakar kai tsaye sai ya bar maganar sai ya rike ta sai sayyidina abubakar ya ce ma sayyidina umar amma baka sani fa hafsa babu wanda zai ganta ya ce yake son ta son kowa ne kin wanda ya rasa ta raka ha rasulullahi da annabi ya fasa aurenta ta, ani na aure ta wanda yake nuna cewa hafsa tana da farin jini kuma ba dan annabi ya fara maganar ta ba ko to Allah kar ya san jerin gwanin sahabban da za a yi suna neman ta wani daga cikin falar sayyidina sayyida tuna hafsa Allah ya kare ta a gare ta to a baya akwai wata ka'ida da nake so in nuna muku wanda zai taimake ku a zaman aure da yawan mata suna da wata mummunan ɗabi'a mace ce za ta saba maka a gida ta san dokar da ka sa ba a kaza sai ta ko kuma ina son a yi kaza ba a yi ba kin san kin ma mijinki ba daidai ba wai ke jira kike yi mijinki ya zo ya ce dan me kika yi kaza ba haka ake yi ba da kin yi ma mijinki ne fi karki jira ran da zai yi fada kun ga sayyidina abubakar umar ya samu abubakar ya ce min ka bata min rai kai min kaza ya samai bai samai ba wa ya samu wani umar din da yayi laifi sayyidina abubakar din da yayi laifi ko kuma ake ganin ya yi laifi shi ya kai kanshi don Allah sayyidina abu umar kima sayyidina abubakar zai gani ko kuwa haushi shi zai ci gaba da ji kima shi zai gani domin da sayyidina abubakar ya yi shiru to sayyidina umar ba zai ci gaba da tafarfafa ko da kuwa annabi ya aure ta duk da kuma annabi ya fi sayyidina abubakar amma zuciyar shi ba ta daɗi ba amma da ya kawo kanshi yake na fahimci na bata maka rai ko to ga dalili to ki rika wannan ka'ida zai taimake ki a zamantakewar ki da mijinki ai ba haushi yana cewa matan na tuba ba ta rasa miji to amma mabiyocin mata sun maka laifi wata ma an kai mata magana sai da bai ta kai dan iska sai ta juya magana ta ce wai kai ai kai ne ma baka fahimta ba haka idan kika yi mijinki ba daidai ba wane eh kaza da ya faru kuma so da yawa mace takan yi laifi a gida tsammanin mai gida laifi ne alhali ko ba laifi a alheri amma me zai bambance tsakanin laifi da alheri shine mai bayani ki mishi bayani kina fata an gane ala misali ya aje wai yana zuwa sai ya tarar da kawai waya shi a fashe waya ta samun waya yara suka ce mama yaya shi ne zaman lafiya yana shigowa sai ki je ki same shi mai gina eh wallahi waye ka ta shi zai fara fada a a yaro ne zai fada rijiya kai ne wuf ya jefe shi da wayar wani ya sauki da a bashi ya fada rijiya da a jefe shi da waya wani ya fi sauki kama jefe shi da waya in mijin mai hankali ne ya san garari waya ta farfashe da ɗan ya fada sinjiya su haka misalai suna nan da yawa su da haka kullum bayani yana gyara zamantakewar aure sai na abubakar bai jira sai na abubakar ya ce baka kyauta eh, bai jira sai na umar ya ce baka kyauta mun ba da kanshi ya ce na fahimci ranka ya ɓaci ko to ka yi haƙuri ga dalili ga dalili wannan hadisi ne da tafiye al-imamul bukhari ya rawaito shi saboda ƙwarewa ta imamul bukhari da ya tashi kawo wannan hadisin a sayo bukari bar mu ji babin da ya ya ce babu aujin insani ibnatahu au ukhtahu ala amri da kai Allahu akbar al-imam al-bukhari yace babin da yake karantar da mu mutum ya kai tallar yassa ya kai ya je neman mai yassa ko yar uwarsa miji amma wa zai nema da khayr mutanen ki ba ko wannan kisa ake ba yawa an gane ko mutum ko bai da kuɗi ne yana da alkhairi Da ki shi FX kar ki ba da X wai don kuɗi za ki ga wulaƙanci za ki ga ki ba da don alkhairi don muka ce alkhairi mutanen alkhairi da yawan mutane kuma sun ɗauka malamai su ne mutanen alkhairi la wallahi akwai mutane da su ba malamai ba ne wani ma ne ba yake aiki wani ma dan ne wani mai gadi ne a kongo amma wallahi mutumin alkhairi wani jajin waya yake wani shu shaida ne mutumin alkhairi yana da tsoron Allah bai cin haramu yana kiyaye sallah yana girmama nagara, yana tausayin na ƙasa. wannan su ne ahlul khair sama kuma idan ya zama ga kyakkyawan ɗabi'a ga ilimi to zai zama nuru ala Allah ka dace da mu al-hadithu at-tasi wa hadisi na tara. cikin hadisan da suke nuna fallar sayyidatina hafsa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuhibbu alhalwa wa yuhibbu al'afala nana aisha tace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yuhibbu alhalwa yana son mazan kwaila annabi yana son kayan zaki alhalwa shi ne alewa alewa duk kowane fassara zai dauka kayan zaki ba zan kai labata da zaki alawa ba wani hibbo da asala annabi kuma yana son zuma wa kana idza salla al annabi yana da wata ɗabi'a idan yayi sallar al-asr dara ala nisabihi faydunu minhunna annabi yana da mata guda tara amma ku lura annabi zai tara mata a gida ɗaya ka taɓa kamar canji daga wannan fi wannan fi wannan fi la annabi sai kwantar tare shi gidan annabi katon gida ne amma kuwa ɗakin ta daban kicin ɗinta daban bayin ta daban haka aka fito inda hali amma in babu hali babu laifi uwar gida na uwar ɗaka a maryam akwai yana falo ba ba hari bayan da aka iya an gane ko amma al'asu shi ne kowa gidanta daban kulaka man amma ku lura gidanta daban amma kuma duk gidansu ɗaya ba kun gana hausan me ake nufi da gidanta daban kowa sa kanta daban to maza Allah idan yana ɗakin Aisha ko ba na hankali kuma akwai ta ka'ida da yawan mata ba su sani ba wai idan mutum yana da mata biyu wai ranar da yake gidan uwar gida ba abin da zai kai shi gidan amarya in ji wani Wa ya faɗa wannan Ba wanda ya hana ko kana gidan amarya wai a to ba ka je gidan uwar gida ba ba wanda ya hana annabi matan shi tara a wannan gidan yake amma da an yi sallar la'asar duka sai ya bi ɗakunan gidan duka shine dara ala yi zai yi zai bi gidan sakunan matan shi duka fayyadnu hunna kuma kowace sai ya kusance ta to anan ne mutane ba su gane ba wasu wajen fassara fayyadnu hunna ya kusance ta sai suna fassarawa kwanciyar aure ba shi ake nufi ba fayyadnu hunna zai zauna ga shi ga ita masu sharhi kamar ibn hajar ya ce yana kumbantanta yana rungumanta shi ne fayadinu min hunna ma'ana zai iya mu'amala da ita amma ban da kwanciyar aure kuma duka matan shi za ka idan yau ɗakin ki ne aka je ɗakin wasu kika jawo shi to gobe kuma ya ɗakin ta ne ya ma zai faru ba zo ɗakin ku za ku mazala kawai da kallon yana bin ɗakunan matan duka dukkanin su ya kusance su ran nan fada fada ala asfata sai shiga ɗakin hafsa sun bai take da girki ba fahta ba fa inda a tsara min maka na ya fita bito sai ya zaman shi fiye da ‘yan mintunan da ya kamata ya a ɗakuna tun da misali idan mata tara ne ko ƙaddara tsakanin la'asar zuwa magariba muna da awa biyu awa biyu minti nawa ne minti ɗari da ashirin kuma kamata ya kowane ɗaki ya yi minti goma ko minti sha biyar da ya shiga ɗakin hafsa sai awa guda kun ya dade a ɗakin ko to shine fahta basa an jaha akthara mimma kana su. sai ya zauna a ɗakin hafsa fiye da mintocin da ya kamata ya zauna fasa alto an zalika kuluwa na Aisha tana faɗi tana kula sai ta fahimci da aka shiga ɗakin hafsa an daɗe sai ta tambaya ta ce wanda ya faru ya kai annabi ya daɗe fasila ni sai sa'idawa suka gaya yi eh, siyaido aisha sai suka ce mana suka ce mun, a hajjar laha imra'atun min qaumiya ukata asali aina nasa danginta ne suka zo suka kawo mata kyautar ƙwarya guda ta zuma domin ka na annabi yana son me zuma kuma ba ranar girkinta ba kuma an kawo mata ƙwarya guda na zuma fasa kasar sunan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zo ɗakin ya ta dingi shayar da shi zuwa tunda shi kuma yana so ya dingi sha tana ɗiban shi da hira ana ta hira har aka ɗauki lokaci fakul aisha sai ranta ya ɓaci sai ta ce amma wallahi ta lanahtalanna lahu ta ce wallahi sai na shirya ne gadar zare to ga kishin zai fara zan shirya ne gadar zare oh wa annabu ba fasakan su zalika ne sauda aisha sai ta je ta kira sauda kuma kun san ita ma sauda suna da alaƙa da aisha me za suke da alaƙa ba alaƙa su dangi ba a gidan annabi ta mata kwana za zo dole su girma mata tana ganin haka ta ta kira sauda ta ce sauda mm, kunnen kina ta ce hudu biyu da nawa da rai wa kuntu sai na ce to kin san me za a yi a a idan ya kala a idan annabi ya zo ɗaki fa ina hu fa yadnu min zai kusance ki zai zo ya zauna kusa da ki da ya zo ka kori da wuce ce shi ya rasulullahi ya manzon Allah akalta akalta mabafira halan ka ci tafarnuwa ba tafarnuwa bane wannan mabafir wani nau'in itane itacen cikin itatuwar larabawa mai wani ni Allah ya sani na yi bincike iyakan bincike na ban gano shi da hausa ba amma ku wani abu ne kwasan ana ce yana da wani banda tafarnuwa tana da suna yi sai mai kuka sani ana ce yana wani a tana da suna a larabci ni ban san wani abu da ake ci ma mu ne a nan kasar hausa mai wari da dawa da kasa na tafi da an ba wa shan gama su da jawar haka kawai a kama ciki mutane ne kama ciki ba mutane ne mace mai ciki ai ba ta ba cikin mutane tana da cikin wani nau'i kan wata halitta ne daban sai ta haihu ba ba ta da mai ciki take zuwa ta bude shadda ta dinga shakan kashi to a takaice ne ban san wafira da hausa ba amma dai wani abinci ne mai wari da ka kawai sai hafsa a sauya ta ce mana a mazala halin ci wato abu mai wari ba mu fasa shi a haka ko fa inna hu sai ya kulu laki to da kin gaya mushi haka yanzu a kike shirya wannan gada zara na Aisha zai ce miki la zai ce a ah, ba su kwanai mai wari ba wa kulu faƙuri da hukice mishi mahajinin rai kawai amma wani kake sai ta cika ta shanci wani kake subhanallah to kun bar ku jona wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya da amince Allah tabbata gare shi ya kasance ya shaddu alaihi an da min wa annabi yana fakin cikin a ce an ji shi yana wari ai ba annabi ba duk mutumin da ya san abin da yake ba zai je ya wari ba ai ba wai baka yi wari ba baka za ka yadda ma ka fito baka sa turare ba kusan san akwai da shi baya wari amma kuma bai damu da turare ba la tun mutum cikakken mutum yana sa turare musamman ma mata ba wanda ya fi cancanta da turare kamar mace amma a gidan mijinta ko a gidan iyayenta kada ta fita in za ki fita a ya hana mazala ya kasance yana bakin cikin a ce yana ana jin wari a tare da shi fa inna hu ya to da sanin zaki ji annabi ya ce miki faqat ni hafsatu sharbata asli zai ce ke ni ba wani abu na ci mai wari ba na da hafsa ce ta shayar da ni kan fata guda na ne na zuma fa quli lahu ki ce mishi jarasat na alaka urko to lalle ko wannan zumar da kaci to ita ko wannan zumar ta ci daga ainihin bishiyar ƙaya wato raƙuma suna da bishiya wanda suke ci ma'ana ita kanta zuma ku ji fa makirci irin na mata yanzu an fa gano zuma ce ko to ita kanta zuma ta ci abu mara kyau akwai itacen da babu wanda zai iya ci sai raƙuni shi raƙuni Allah ya mishi baiwa ko kaya ne zai ci ya tattauna wajen wannan gadar zare ne a fata ba, annabi rai ko kuma dai annabi ya kyamaci wata mu'amala ta musamman da hafsa wasu a ƙulu da mu zalika ke sauda in ya zo ɗakin ki faɗa haka ni ma in ya zo ɗaki na abin da zan ce mai kina haka ne wa ƙuri da kuma ke ma ki ce mishi an kiya fasiya ku ji haɗin gai ba yanzu aisha a neman masu goyon baya ta samu goyon bayan wa sauda ta samu goyon bayan sofiya wadan ma da kala ala sauda manzala yana shiga ɗakin sauda ƙalar sauda su ce ta ce wallabi la'ila ilaha illa huwa na rufe da allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi da kadi kittu an ubadi a rubin ladhi qultu qulti ku ji wani abu wannan gadar zaren da Aisha ta faɗa saboda ta ce wallahi tun gabanin ki faɗa ni ma ne ne in yi haka kun gane kuwa tun gabanin ma wai Aisha ta ce yana wari ita ma saboda ta riga ta yanke shawara annabi yana shigowa ta ce wani irin wari kake yi yau وإنه لعلى الباب فراغا منك أجل لوكة مضالة صلى الله عليه وسلم ينا باكين قوفا فراغا منك ينا خوفا منك ينا قولة شركي كل رفع فراغا حاضرني فرقا أفر فرقا منك شين هو كفر شعبك أي خوفا منك ku ba hankali wato idan mace ta isa mace a cikin gida ko miji ta faki shakkar ta yake yanzu ba a zo ɗakin Aisha ba tun da yake da ɗakin Sauda ta ce yana wari to annabi fa ya fara shakkan karfe ya je ɗakin Aisha ita ma ta faɗa haka kuna ganewa ko haufar tsoro ke tsoron tsoro irin kala akwai tsoro akwai firgici akwai fargaba me za a ce mai falamma jana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana shigowa ya kusance ni kuntu na ciya rasulullahi akalta maghafira halin ka ci na abu ne mai wari qala la sai ce a a kuntu sai ce fa ma zirre to wani ne kake haka qala sai ce saqat saqat ni hafsatu sharbata asli aina na hafsa ce ta shayar da ni kan fata guda na ainihin zuwa kulfu qala sai ta ce jarasat na qalatu ursu to lalle ko wannan zumar da ka sha to asalin zumar ta ci ƙayar raƙumi wadan ma da kala alayya yayin da annabi ya shigo guri na inji aisha kenan kuntu lahu mithla zalika sai na ce mishi haka kwatankwacin abin da ba da ta faɗa ثم دخل على صفية يشغل آية صفية فقال له تسير مش مثل ذلك فتوقع شمهك فلما دخل على حفصة yanzu? ya gama kewayawa ko lokacin da annabi ya shiga ɗakin hafsa ƙwarar ita ce ya rasulun lahi ya mazan Allah ala asika minu ya yau ma ta tsebo maka zuman ne ta doka sai abin arziki jiya Inda annabi ya bata lokaci har yi awa ɗaya to ya ya rasulun lahi yau ma a kawo maka zuma ne ƙwarar sai ce la hajjata ni ban bukata ba na su ni ba na su ni ba na la ta ni annabi ya ce ban bukata ba na su qalat sai Aisha ta ce ta qulu sauda sauda ku ji ba nadewa ce tana ji sauda tana jin Hafsa ta ce a kawo annabi ya ce baya so sai ta ce subhanallahi wato tsakiyar abin ya burge su ke ya ce tsarki ya tabbatar ma Allah gada zarar da muka daura annabi ya hau burin ya cika wallahi laqad haramna wallahi mun haramta ne shan zuwa قلت لها عائشة سيتكي مش أخطط شوف هو شوف قبرش قبرش برم ياكل الله يجزيك مات أخرجه أحمد أحمد وأنا حديثه wani zai iya cewa domin da fallar hatsa a nan a cikin hadisin daga farko har ƙashe ku biya mun fallar hatsa a yi kishi da ita lokacin. ta lura ne annabi ya fi so kun gane sai ta tandan mishi sawawun an mata gadar zare ba a mata gadar zare ba ita dai ta yi ma annabi ke ma haka kike yanzu wani namiji duk abin da zai ci a duniya yana sai ga kofin shayi kusa da shi kan ki jira ta so kayan shayi wani namijin bai son ruwan rijiya bai son ruwan fiye wata ya fi son ruwan gora Ina da shi, tiran ne yake dakin ji. ruwan gora. An gane ko? Sai ta hafsa yanzu ta ga kin fallarta. Ta kula da mai annabi ya fi so, shi ne Kayan zaki sai ta tana dan mai Allah ya ƙara yadda a gare su baki da. Malam ya ce, Al-hadisul ishur hadisi na ashirin, Allahu Akbar, an mun yi rabin littafi. أمير يرب لذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى عليه وآله وسلم طلق حفصة فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها الله أكبر wannan hadisan za su koya mana abubuwa da dama na guruwa duk yadda annabi yake son haka duk matsayinta duk yadda take kula da shi kuma sun samu saɓani da annabi ba kuma saɓani ba ya saki ta kafin da an kai ga saki fa magana ta lalace annabi a shakko yana saki halal ne Allah ne ce ai a talaqu marratan يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فكما ليفي من إن أقول وترى لا تسامو صاحباني فكانوا النبي لا حقا يسير تفينا سكي سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حقا النبي يا حقا أنا فكرت إلى أبن النماذج ta fito cikin fushi كان في فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام الله يتوضو ملائكة جبريل لدى سمى الضغر ملائكة جبريل يضو فقال يتي يا محمد يا بي محمد طلقت حصتها كي حصة وهي قوامة قوامة متتمي يوم عبد النافلة متتمي يوم صلى الجيد ka sake ta ana yin wannan mata ake ce saki ba kai ka san wace ce hafsa kuwa to in ba ka sani ba Wani ya wahiyar zauja suka fil jannati har aljanna ba ta kace farajiya maza maza ka bai da ita yanzu ita da aka sake ta waye bikonta Allah ina ba a ran mace معنى عطبة رضي الله تعالى أخرجه الحاكم الإمام الحاكم يرويتون عديد وأن كأن كان ذكر عديدين ولم يذكر مغانا أكرم فللا نانا حفظة الله يقاري جاري إتا ومنا رقوع الله تعالى يمنع أرض التنمي فرضري لسوء أتكين جنات النبي ثم تبين لك غير مكة على وركنا قم النبي ما تنشكو ودنك صانع آيان قصونا يم ما تنشر آيان شي a gidan ɗauku da kirkire-kirkiren sunan sunan da ba su da asali me laifin khadija me laifin aisha me laifin hafsa shauda fatima ummu kulsum duk me laifin waɗannan zaina duk me laifin waɗannan babu laifi annabi ya haifa ya sa sahabbai sun haifa ku sani annabi fa da yawa wanda aka samu suna ya canza musu suna annabi ya canza musu suna so da suna na da tasiri na sha gaya muku duk mutumin da ka sa mishi suna sai ya yi tasiri da suna sai ya yi tasiri usman kunya abubakar karanci umar san gaskiya aliyu ba tsoro ko haka don haka ki yi kokari cin ƴaƴanki sa sunan sabai ƴaƴanki mata matan annabi da makamantan wannan Allah ya tabbata wannan shine ƙarshen tarihin na na habba da kuma hadisan da muka kawo malam ya ce tarjamatun mujazatun li ummil mu'minina ummi salamata radiyallahu ta'ala anha takaitaccen tarihin uwar mu'minai ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta اسمها ونقبها رضي الله عنها شككا سوننتا دلنغنتكنتا asalin sunanta hindu bintu abi umayya ibn mughira na sha gaya muku akwai sunaye da yawa wanda asalin su ba sunaye ne amma yau da gobe sun zama suna na kan muku misali da abubakar abubakar ba suna bane amma ya zama ne suna kaman wa abu huraira ba suna bane alkunya ne amma ya zama ne suna kaman wa a mata umu Falma, umu sulai to yana ba su da yayi bane amma yanzu ya halatta ki sa mai yake suna umu sulai a matsayin suna ya halatta ki sa mai yake suna kuma umu Falma. saboda yau da gobe ya zama mai suna amma kuma da za ki sa mata wani suna daban kuma ki mata alkunya da wannan shi ma ba laifi ba Allah ya sa kuna gane ba to ita Umu Falma. asalin sunanta hindu bintu abi umayya ibn al sunanta hindu yar abu umayya ibn al ibn abdullahi ya haɗe rubutun an gani abdullahi bin umar kuskure ibn abdullahi ibn umar ibn al-mahzum ibn yaqaba ibn murra al-mahzumiyya wannan shine da dangantakarta manzilatuwa radiyallahu anha daga cikin matsayinta Allah ya ƙara ya jari ita sayyidatun mace ce jagora mace ce mene jagora muhajjabatu mai kamun kai shine mene muhajjabatu mai rufe jikinta mai kamun kai ba ballaga za ba ce wannan fa ana gaya muku wai tun kafin zuwa musulunci jagora ce kuma za ka gani yanzu ko a cikin 'ya'yan gidan sai ki ga wani shi ne karami kuma shi ne babba ko a 'ya'yan yanzu kira 'ya'ya mata biyar sai ki ga akwai wacce duk abin da za ki yi kin fi da ki sa ko girki ko aike ko gyaran gida to na na sauda a ummu salma haka take jagora ce tun gabanin wato tun tasowanta gaba daya kuma al-muhajjaba mace ce mai rufe jikinta tun da bana a saukar da hijabi mace ce mai kamun kai al-fahira mai tsarki min al-muhajiratil uwal da da shoran da suke hijira farko farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira wa kanat min ajmalin nisa'i da da cikin kyawawan mata annabi bai bai auna muna ba wa ashrafihinna nasabat tana daga cikin matan da suke da wato mafi girman dangantaka ma'ana yar babban gida ce Allahu akbar wala ha auladun sahabiyun da yaya fa bai da kafin taruwa mazala sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Umar akwai Salama akwai Zainab da aka cikin ta ake mata alkunya da wa ɗaya daga ciki salama shi sa ke ce mata ummu salama wa kanat tu'addu asalin sunan wa sulkan hindu mana kina yana ake karatun ita sulkan hindu alkunyar ta ne ummu salama wa mai tu'addu min fuqaha'i sahabiyat ta kasance ana irga ta cikin manya-manyan malaman mata sahabbai wato sabba annabi mata akwai malamai to a cikin malaman umar kalma tana da ciki tazwijin nabiyu sallallahu alaihi labarin auren annabi da ita kana kabla nabi sallallahu alaihi wa sallam inda aqi min arda'a gabanin annabi ya aure ta tana aure ne da dan uwar annabi wanda aka shayar da annabi nono ɗaya da mijinta ma'ana kusan san ɗabi'ar larabawa sukan ba da ƴaƴansu a shayar da su to za a shayar da shi to wacce ta shayar da annabi kuma ta shayar da mijin ƙorar ummu salama abu salama kenan shine ibn abdul asad al-makhzumi rajulun salihun mutumin kirki ne mijinta Allahu akbar qalat ummu salama li abi salama wata rana ana zaune ana hira tsakanin mata da miji balagani annahu laysa ya yamutu zawjaha umu salma ta kalli mijinta ta ce mai gida ya ce na'am na samu labarin cewa babu wata mata da mijinta zai mutu wa huwa min alil jannati alhali mijin ɗan aljanna ne kuma lam tazawwaj bayan ya mutu matar kuma ba ta yi wani aure ba illa jama'a Allah bainahuma fil jannati fa Allah ya hada su a aljanna wannan hirar cikin gida ne kuna ganewa fata'al sai ta ce mamajin zo Wa ahidika hidika Allah ta tazawwaj ba'adi wala a tazawwaju ba'adaka muƙulla irin abin da yara suke muƙulla mu ya alƙawari ni da kai idan ka riga ni mutuwa ba zan ƙara aure ba in mutu idan ni na riga ka mutuwa haka za ka zauna gauru ba za ka fara aure ba wani ya yi kimanta tabbata aljanna Allahu akbar jama'a shi aure permanently wai an yi aure ba wai batun wai a zo na a mutu ne ba na shi yasa aure ba a son gaggawa ki tsaya ki natsu wannan mutum da kike so ki aura kin gamsu nan da shekara 60 ya zama shine mijinki kin gamsu ya mutu yana kabari ƴaƴanki da jikokinki a ce jikokin wani ne kin gamsu da tsarin shi da addinin shi da ɗabi'a shi ya miki kin gamsu a je lahira a ce shi ne mijinki ke ba akwai mijin da gani shi ma da ya kama da wasu shiga aljanna ba Allah akwai mijin da wallahi bai kama da ya aljanna ba to mutum da baya tsawa mutum da yake halatta yake haram kika yadda ki aurai kuma na sha gaya muku a wurin tafsiri akwai manci tsakanin miji da wa da namiji akwai mace tsakanin miji dawa namiji ki kokari ki samu namiji kanki auri miji miji shi ne wanda zai kwanta da ke a aure ya tashi ya barki ba ci ba sha ba suna bai san bai damu da lafiya ce namiji shi ne da cin, da shanki da suturarki da kimarki da kimar iyayenki yana kula da su ta ga kwalma ta gamsu da mijinta har aljanna ta ce mu yi alkawari ba zan ƙara aure ban kar gane mutuwa in na riga ka mutuwa ba za ka ƙara aure ba Fada sai abu farma ta yi ce a na ni ƙwadat na ya ce mata za ki agaje ni za ki ƙarfafe ni ƙwada iza mitu ta zauwaci kin wannan magana ta ce ya ce ki bar ta sauwa ina mutuwa ke auren ki wannan a musulunci babu zama ba aure wacce ce kawai kina so maɗa a layira na ki yi haƙuri in na mutu kawai ki samu jiki a wuri. ƙala sai ya ce idan mitu ta zarwaci ki auren sai daga hannu ya atuwa ya ce Allahun marzu ummu mata ba a bi rajulan hairan mini. kai wani yana da imani wani yana da imani kadi wanda addu'a yake mata ya Allah bayan mutuwa na ka azurta ummu qalama da mu namiji wanda zai aure ta wanda ya fi ni alkhairi la yuzi la yuzinha wa la yuziha ya Allah ka azurta ta da mijin da ba zai taba bata mata rai ba ba zai cutar da ita ba dan kai walamma mata da ko Abu Salma ya rasu qultu sai na ce injini ummu salma man khairun min abi salama to yanzu dai miji na yamin addu'a ya ce Allah ya bani mijin da ya fi shi to ni duk duniya wa ya fi mijina kirki ta ce wallahi ban san wanda ya fi mijina alkhairi ba wane ne shi wanda ya fi abu salama alkhairi ba ma labistu ban ɗauki lokaci ba وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا مزم الله جكن شيازو فقام على الباب يطيع أقوف الجدا فذكر الخطبة إلى ابن أخيها مظلة ميكي تفرق يتنازوني ما أولا أم صلبا يني ما أولنت أهلنا سنقوانت فانتقوانت أو ابنها وكما يني ما أولنت أهلنا تنت أشياء هذا السقاف ya aurar da wa kowarsa faƙalar sai ta ce a rutu ala rasulullah to na mai da annabi in ce ban san annabi an wata kaddamu alaihi bi iyali ko kuma ina da iyali ina da ƴaƴa da yawa barin gaya ma annabi ina da matsaloli in maja alabar gobe manzo Allah sai ya dawo fa aqaba sai annabi ne ga aurenta idan muka ta hadisi na gaba zai bayyane muku hadisin da wato bayanin da ya gabata wannan ba hadisi bane al-Imam Az-Zahabi shi ya kawo shi a cikin littafin shi Sirru Alamin Nubala amma akwai hadisin Ibn Umar ba da yace Ibn Umar an Ibn Umar Ibn Abi Salama qala anna Umm Salamata lamma inqadat iddatuha lalle ummu salama yayin da iddarta ta kare khafabaha Abubakar, bakr sai na bakar yazo ya ce yana son ta faraddatu tace ba ta son shi kuje ba ta mai da shi ce ba zan aure ka bai shirya ba. akwai matsala kuma umar sai na umar ya leko ya ce yana so farajjatu ya ce ba zan yi da kai ba fa ba asa ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Maza Allah sai ya zo ya aika mata faƙada sai ta ce marhaban welcome ahalin masalar kai kam za a yi da kai da ƙalabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aure ta ya tare da ita fi sanati arba'in min alhijirati a shekara ta hudu bayan hijira wafatuha radiyallahu anha labarin mutuwarta Allah ya kare ga a وكانت آخر أمات من أمهات المؤمنين إتتي ماتا النبي تقشون تموت تب ماتا النبي صلى الله عليه وسلم ترسو صنبتا أمرت حتى بلد مقتل حسين الشهيد الله يا قوي ترى يوتا حتى من عند حتى كش سيدنا حسيني لو سيدنا أليو وان دي حسين شهيدي فوجمت لذلك نعنى Umu salma ta yi bakin cikin kashe ainihin sayyidina Hussein wanda yayin shi a suke ta cewa an kashe shi ya Hussein ya Hussein to shi wannan Hussein kashe shi aka yi kuma yan shi amsu suka kashe shi da aka sai sai da haffa a ummu salama ta yi bakin ciki kai lokacin da aka ce mata an kashe sayyidina Hussein wa bushiya alaiha sai ta faɗi suhumiya to ba karamin bala'i bane kashe malamai kashe masu da'awa kashe shugabanni musamman waɗannan da annabi ya ci ‘yan aljanna ne kai tsaye wa hazinat alayhi ta yi dogon bakin ciki labarin mutuwar sayyidina husaini kasiran bakin ciki mai yawa lam talbas ba'dahu illa yasir mutuwar sayyidina husaini ba ta dade a duniya ba sai wasu ‘yan kwanaki wanda qalat ila rahmatillah daga nan sai ainihin wato intiqal ta canza guri ta tashi daga wannan duniyar ta koma lahirar ramar ubangijinta ta wufiyar sanata 650 fil zirfada ta rasu a ainihin shekara ta tara wato tara a watan zurfada muna rikon allah ta'ala ya zafarta mata ya damu da ita a cikin jannatin da wannan shine karshen takaitaccen tarihin nana umu salama idan allah ta'ala ya sa muna da rayuwa sati mai zuwa za mu tashi akan hadisai waɗanda suke magana a ummu salama wato falalarta da darajarta abinda muka faɗa daidai muna da Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh